daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19, da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 18 ga watan Fabrairun shekarar 2019 da farko ga kanin labaran duniya. Fadar White House a jiya Lahadi ta kara ayyana dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump ya yi don ya gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya aika da saƙon Twitter cewa daular da ISIS ta yi ikirarin kafawa na shirin faɗawa hannu. An soke wata ganawa da aka shirya yi tsakanin wakilan Amurka da kuma wakilan kungiyar Taliban a kasar Pakistan. Kanin labaran duniya kenan. gwamnati cewa abin da ya faru shekara ta 2011 da kuma abin da ya faru ta shekara 2015 ya zama ma hukumar zaɓe darasi. Wani masanin tarihi kenan yake fashin baki kan ɗage zaben Najeriya ta mahangar tarihi. yayin da hukumar zaben kasar ke ci gaba da rarraba kayayyakin zaɓe a jihohin da ba a kammala ba. rakiya kenan na babban bankin tarayyar najeriya wato cbn ke raka kayakin zaɓe a nan jihar adamawa sannan muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfil hashim zai gabatar amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Fadar White House a jiya Lahadi ta kara ayyana dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump ya yi don ya gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico domin ya hana kwararowar bakin haure duk da ya ce ba sai ya yi hakan ba. Wani mai bawa shugaba Trump shawara wanda ke da tsatsauran ra'ayi kan batun bakin haure mai suna Stephen Miller ya gaya wa gidan talabijin na Fox News jiya Lahadi cewa Trump a ta sa na iya kin ɗaukar mataki game da wannan matsalar, to amma bai zaɓi yin hakan ba. Miller ya caccaki tsohon shugaba George W. Bush ɗan jam'iyyar Republican saboda abin da ya kira cin amanar ƙasa sosai na sama da shekaru ashirin da suka wuce lokacin da ya bari bakin haure suka shigo ƙasar ninki hudu kamar yanzu. To amma Mila ya ce maganar ita ce babu yadda za a ce ga ƙasa ga amma kuma ba ta da kan iyaka mai kariya. Ya ce matakin da Trump ya ɗauka na kare kan iyakokinmu da kuma kiran bakin haure a matsayin barazana ga ƙasarmu. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya aika da saƙon Twitter cewa daular da ISIS ta yi ikirarin kafawa na shirin faɗawa hannu. amma ya yi barazanar barin ɗaruruwan mayakan isis ɗin su koma ƙasashensu na asali su ta tafkata asa muddin ƙasashen waɗanda akasarinsu ƙawayen amurka ne suka ƙi zuwa su ta su gida saƙon twitter guda biyu na ranar asabar da yamma wanda shugaban ya tura daga gurin shakatawa na mara lago da ke jihar florida sun kasance su ne jawabin da trump ya yi akan mayakan kungiyar isis tun bayan da ya yi albishirin cewa akwai babbar sanarwa tafi a lokacin da ya bayyana a fadar white house ranar juma'a da safe amma shugaban ya canja kalaman nasa a ranar asabar da yamma inda ya ƙara matsa lamba da ƙawayen amurka da su ƙara ƙoƙari yayin da a lokacin ya furta daular isis tana dab da faduwa an soke wata ganawa da aka shirya yi tsakanin wakilan amurka da kuma wakilan kungiyar taliban a ƙasar pakistan bisa ga wani labari da yake fitowa daga dukkan bangarorin guda biyu wani jagoran kungiyar taliban ya tabbatar bisa sharaɗin sake sunansa cewa amurka ta soke ganawar a wata sanarwa da kungiyar taliban ta fitar a jiya ta ce tattaunawar an ɗage ta ne saboda mutane da yawa daga cikin mambobi sha hudu na tawagar da za a tattauna ba za su iya fita ƙasar waje ba saboda suna cikin jerin waɗanda amurka da majalisar ɗinkin duniya ke matuƙar ganin baƙinsu da yawa daga cikinsu na cikin jerin sunayen da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya sa musu takunkumi wanda ya hana su tafiya ƙasa da ƙasa a halin yanzu jami'an amurka sun ce zalmi khalid zaid wanda ya kamata ya jagoranci tawagar amurka bai shirya ya kai ziyara ƙasar pakistan a wannan satin ba Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman a jiya Lahadi ya shaida wani sa hannu na saka jari mai yawa da kasar bata taɓa yi ba da kasar Pakistan wanda ya kai dala biliyan ashirin 'yan sa'o'i kaɗan bayan ya sauka a islamabad babban birnin ƙasar pakistan a wata ziyarar aiki firaministan pakistan imran khan tare da manyan jami'an gwamnati da jami'an sojoji suka karbi shugaban saudiyar a sansanin sojan sama da ke kusa da babban birnin ƙasar kan daga baya ya tuka shi zuwa fadarsa ta palatial inda shugabannin biyu suka gudanar da tattaunawa a hukumance kafin su shaida saka hannun yarjejeniyar tsakanin wakilan kasashen nasu shugabannin guda biyu sun yi jawabi a gurin bikin da aka saka jawabin nasu a gidan talabijin ɗin ƙasar na gwamnati yarima mai jiran gado salman wanda aka fi sani da mbs ya shaida yadda tawagar suka saka hannu da ya kai dala biliyan ashirin na yarjejeniyar fahimtar juna yanzu haka gwamnatin somaliya na ƙoƙarin ta gyara hudar diflomasiyya da ta yi tsami biyo bayan matakin da kenya ta ɗauka na dawo da jakadanta daga magadishu da kuma ba wa jakadan somaliya umarni ya bar ƙasar ƙasashen biyu suna cikin jayayya akan gaɓar ruwa a wata sanarwa da aka fitar jiya lahadi da yamma gwamnatin somaliya ta ce ita ba ta da wani waje ba a yankin da ake takaddama ga masu son siyan filayen somaliya ta faɗa ba ta da wasu shirye-shirye na yin hakan har sai an yanke shari'ar takaddamar gabar ruwan tsakanin ƙasashen da kotun ƙasa da ƙasa wato a takaice icj da ke hague somaliya ta sake tabbatarwa da kenya cewa ba za ta ɗauki wata matsaya ba na yin ayyuka a gurin har sai kotu ta yanke hukuncin. a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyi daban-daban tun bayan da hukumar zaben kasar ta ɗage zaben da aka tsara za a yi a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana. har yanzu masana na ci gaba da mayar da martani a game da daga zaben da hukumar zabe ta najeriya ta yi farko ga farfesa bello bada na jami'ar sakwato na farko dai malam hassan shine mun kasa malaman tarihi mun zace cewa abin da ya faru shekara ta dubu da kuma abin da ya faru ta shekara dubu ya zama ma hukumar zaɓe darasi cewa dole ta tabbatar da ta shirya kada a sake samun irin wannan domin akwai bankunya to amma abin da mun ka gani bai zama mata darasi aiki ba. To farfesa wace illa ce wannan daga zaɓe zai yi wa ita hukumar zaɓe da ma 'yan siyasa kansu? Illa ta farko ita ce darajar ta da kima ta tana iya zubewa a idanun 'yan Najeriya da kuma kasashen waje da kuma su masu jefa kuri'a. Domin al'amari duk kai na ɗai kai na biyu to bai kamata a ce kai na uku ba idan kurakurai ne. To sannan kuma su masu jefa kuri'a wanda abu yana iya kare musu ƙarfin gwiwa. Shi jibi ko ta faɗi su ɗora shakkun cewa anya da gaske ne sannan kuma yana yiwa yawan masu jefa kuri'a zuwa jibi shi ragu saboda wani abin da ya faru domin hasarori irin waɗanda jama'a suka yi. Shugaban hukumar zaɓe na Najeriya Farfesa Muhammadu Yakubu ya fito ya ba 'yan Najeriya haƙuri. Kana ganin cewa wannan haƙurin ya yi? Ba shakka ya yi datta domin ya ɗauki nauyin duk abin da ya faru cewa laifinsu ne. Abin da duk suka fita abin da ya shafi kuɗi da taimako duk an ba su. To shi hito shi yarda da wannan shi ba da hankuri. Wannan yana sa zukatan mutane su yi san ganin cewa cewa watakila akwai fatar a gaba za a yi abin da ya dace. To farfesa wannan yana iya mayar da martabar ita hukumar zaɓe INEC ga idon jama'a musamman 'yan siyasa. To ya danganta daga zaɓen da za ta yi don Ubangiji ya kai mu ranar asibiti da kuma wanda za ta yi na gwamnoni. Idan Allah ya sa ta yi tsayi ta yi adalci a cikin mutunci to daraja tana iya dawa a ta 'yan Najeriya. Domin lokacin da wanda ya gada Farfesa tahiru Jega ya samu irin wannan matsala a shekara ta 2011 saka sakamakon zaben da ya yi na 2015 ya sa har a naɗe kasa a Najeriya tarihi na tuna shi da alhairi. Shiko barista mahmud Nuhu wani lauya mai zaman kansa a Sokoto cewa ya yi. Eh hukumar zabe tana da damar daga zabe ita da hurumin sa ranar zabe. Da haka in ta ce shirin da ta yi tana ganin bai isa ba tana ganin akwai matsaloli da incin da da daga zabe. Sai kamata ya ta dibi abubuwa da yawa wanda zai ci shigo sanadiyar wannan daga zaɓe zai sa mutane da yawa wanda sun kai tafiya mai nisa don su yi zaɓe su kasance ba su samu yin zaɓen ba yanzu za a ga wasu sun taso tun daga ƙasashen waje sun zo saboda ɗaya su kaɗa ƙuri'a to yanzu in ka ce ɗaya ka daga ranar zaɓe a kaga yawancin su za su koma ranar su a bace yawancin su ba za su iya tsaya bayan sati ɗaya ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. to a gaida Hassan Umar Tambol a can Adamawa kuwa kayayyakin zaɓe ne ke ci gaba da isa jihar wacce tana ɗaya daga cikin jihohin da ba a kammala shiri ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola. yanzu haka jami'an zaɓe a jihohi sai kar daura damara da ma zage damtse suke yi domin ganin ba sake kwatawa ba a ranar asabar da aka saka domin gudanar da zaben kawo yanzu wasu kayakin da ba su samu damar isowa jihohi ba tun farko tuni fa suka soma isowa yanzu inda jami'an hukumar zaben ta inec ke ma zuwa babban bankin najeriya sai biyan da diban kayakin da suka iso yan rakiya kenan na babban bankin tarayyar najeriya wato cbn ke kayakin zaɓe a nan jihar adamawa kuma kamar yadda muke gani to wai ina makomar kayakin da tun farko aka tura wasu ƙananan hukumomi barisa kasim na gaidam da ke zama kwamishinan zabe a jihar adama ɗaya daga cikin jihohin da aka samu jinkiri a wasu yankunanta ya ko bayyana irin matakin da aka ɗauka idan har wasu ma'aikatan wucin gadi suka yi komawa domin gudanar zaben zai ba mu wahala ba insha Allah to kamar wani irin asara zaka yi cewa an yi ganin kan cewa uh, ma'aikata an tura su kuma za a sake uh, mai da wasu wasu kuma ma sun komo eh to ka san shi maganar asara ni ba zan kiran shi asara ba kai dai wannan dai Allah ne ya jawo wannan abu kuma sai dai mai fata wannan canji da ya faru ya zama alheri kuma ya zama zaben namu kuma mu samu mun yi shi da ya kamata kuma kowa su ji daɗi su gamshi kuma dai mu roƙi al'umma su mana haƙuri na ɗaya kenan na biyu maganan kuɗi akwai wanda dole hakkin mutum zai za a biya shi akwai wanda ya kai mota <laughs> ya kwana da ita kuma yanzu kaga dole zai zaki kuma ran juma'a to kaga wannan hakkin wannan kwanan ya zama dole za a biya shi na ɗaya kenan na biyu su yaran mu ma'aikata duka abun ba su hakkin su da suka je dama an yi training nasu an musu komai da komai duk abubuwan da ya kai ya kamata su yi kudin cin abinci su da duka mun ba su mun su hakkin su a daren juma'a din duka aka sallame su zuwa yau kuma za a yi tsari kuma mu shirya zuwa zabe na gaba insha Allah kun tanadin ko ta kwana ganin wasu watakila yi gani abun ne faru su ce ba su sake koma ba ganin wuyar da suka fuskanta ai komai kake yi ya kamata kai tanadi har aikin na gudu kuke na jarida ya kamata akwai tanadi saboda haka mu ma mun yi tanadi insha Allah kuma ban gama halaman wato idan kaga yanayin da muka yi muka dauki ma'aikata din aiki ne wanda mutane da yawa suna nan suna jira kuma mun yi training mutane da yawa kore akwai dama mun da muke ce musu reserve na wucin gadi kenan eh, eh wanda wanda muka koya musu aikin kuma su ma suna nan suna kan layi dage zabe dai kama zubar da kiman kasa da kuma hukumar zabe ita kanta ba ga hasarar dukiyar kasa batun da masana irin su farfesa na mala kyaftin amoga malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama ke ganin fama akwai abin dubawa wato misali kasafin kudin da gwamnati ta yi wa inec a biliyoyin nerori saboda aiwatar da wannan wannan kasafin kudin na tabbatar ma da 'yan najeriya cewa sai an samu sauyi sai an samu ƙari domin kudaden da yanzu inec ta batar saboda kaiwa kayan aiki da kuma ba jami'anta kudade wanda za su tafi aiki dole ne ya zama ninki ba ninki guda biyu kenan um, yan takara ma wayanda suka tsaya zaɓe kowa ya ba da kudade ma uh, wato wakilai da agent agent wanda za su saya musu zazzabe an aike su kowa ya tafi kowa ya kashe wannan kudaden daga wannan zaben wato ya, ya ninka kuma bajet nasu kenan su biyu koma da menene dai yanzu kawai kasar sun maza su ga yadda za ta kaya idan allah ya kai mu asabar mai zuwan Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Najeriya Afirkawa da idan ka zo yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da saye. da Ibrahim. Hukumar zaben ta Najeriya na ci gaba da musanta zargin da wasu ke yi na cewa wasu ne suka yi mata katsalandan ayyukanta har suka sa ta ɗage zaben. Daga Abuja ga rahoton da Nasir Adamu likaya ya turo mana. Shugaban hukumar zaben Najeriya Mahmud Yakubu ya ce hukumarsa ta duba duk lamuran da suka faru ta kuma ɗage zaben ranar 16 ga wata ba da katsalandan na kowa ba. Mahmud Yakubu da ke magana a taron masu ruwa da tsaki kan zaben na 2019 ya ce hukumar sa ta ɗau alhakin ɗage zaben 100 bisa 100. Da aka tambaye shi ko hukumar za ta buƙaci ƙarin kuɗi don gudanar da zaben a Asabar mai zuwa, Farfesa Yakubu ya amsa da hukumar ba za ta yi ƙorafi kan haka ba ko ko ba ta da wani ƙorafi. Wannan dai na faruwa ne daidai lokacin da mutane ke muhawara ta bangarori daban-daban na nuna yadda ɗage zaben ya mai da hannu agogo baya da wasu zarge-zarge da ba wata hujja da aka bayyana da za a iya amfani da ita. Muhammad Murtala na kungiyar tallafawa kamfen ɗin Buhari wato BSO ya ce dage zaben ba zai shafi hasashen samun nasararsu ba. Shi kuma shugaban babban jam'iyyar adawa PDP na Arewa maso yamma ambasada Ibrahim Kazaure ya yi zargin dama APC ba ta son a gudanar da zaben. Hukumar zaben kanana da cewa ita mai zaman kanta ne kuma duk wanda ya lashe zaɓe ƙuri'ar jama'a ce ta kawo shi kan kujera. Nasura da mai ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasir Adamu to kamar yadda muka saba a shirinmu na hantsi ne zamu gabatar muku da shirin da rashin ta yi da misalin karfe 8 agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. to ko mai shirin zai kunsa Yau shirin zai duba yanayin mummunan tasirin da ɗage zaben Najeriya ya ne akan tattalin arzikin ƙasar. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. To sai ku kasance tare da Mahmud ɗin domin jin cikakken shirin amma yanzu ga shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. A baya shirin ciki da gaskiya sha ka muku shirye-shirye a kan gidan marayu ko filayensu da wasu suka taɓa ko kuma suka nemi mallakiya ba tare da bin ƙa'ida ba. Ba ma na marayu kaɗai ba, hatta gidajen wasu talakawa ko filayensu da wasu suka amshe mun ka muku bayanai a wannan shiri. Inda wasu an samu nasarar samar da adalci, wasu kuma muna nan kan bin batunsu. A wannan karo, za mu kawo muku ƙorafin da wasu 'yan uwan juna a kefi jihar Nasarawa suka yi. na amfani da filinsu da suka gina gidaje biyu da wani shahararren gidan mai yayi don aikin sabunta manyan tankunan adana man ƙarƙashin ƙasa da suka goce daga mazaunansu. Mutanen biyu, Alhaji Hallar Saba Kefi da Alhaji Lamaran sun shaida wannan shiri cewa sun ba da aron filinsu da ke bayan gidan man a Kefi don a gyara tankunan. Inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga rushe su da mamayar da shi wajen zuba shara ba tare da wata diyya ba. mun fara tuntuɓar masu ruwa da tsaki kan wannan batu amma da farko ga bayanin da alhaji hallar ya yi kan gininsa da suka ce sun yi azamar gina shi ne don ba da shi haya a rika tallafawa marayu Assalamu alaikum da farko sunana Alhaji Aliru Alhaji Sabo kani wurin Dalatu Ramalan kefi. So mun zo ne akan wato wani matsala da ke tsakaninmu da Alhaji Awalu AA Rano mu dai makotansa ne domin muna da gida a bayan kamfanin shi na mai gidan man shi da ke kefi so ana zaune sai gidan man shi suka samu damuwa matsala na wato tankunan su da suka sa a ƙasa ruwa ya ma tankunan yawa a ƙasa sai tankunan suka sinkin so lokacin da tankunan ne ma'anan tankuna sun yi sinkin yawa wato tankunan gidan man sun samu damuwa sun ko sun nutse a ƙasa sun dan girgiza da suka girgiza sai aka samu gap ruwa yana shiga musu cikin gidan man nasu so sai suka samu yayana dalatu akan cewa dan Allah suna bukatan ya taimaka musu da wannan fili namu da gine-gine namu da ke ciki sai shi dalatun ya ce to ya zo ya sami ba mu labarin yadda wajen nan yake sosai saboda mutane su gane ah, a wace anguwa ne a kefe sannan kuma ya filin naku yake da shi wannan gidan ma eh to angon wato millionaires quarters kefi bypass daura da masallacin izala na juma'a na jos izalan jos so filin namu 100 by 100 ne mun yi gine-gine a ciki tutu bedroom guda biyu sami da tati wato amanni so mun yi su mun gama ya rage mana saura kwano so da wannan damuwan ya same su suka samu shi yayan namu dalatu da shi dalatu suka gaya mishi sai ya zo ya same mu domin bai da ikon ya je abu kai tsaye shi kadai ya zo ya same mu ya ce to ga makocinmu sun zo akan cewa suna bukatan wannan filin namu aro saboda za su ciro tankunansu su sa kuma wurin ciro tankunan ba dole ne tankunan su koma ba za su canza wasu da sababbin tankuna sai shi yayan namu ya ce to a matsayin su na makota gare mu za mu ba su wannan abu ba tare da neman ko sisi na fansa a hannunsu ba ko na wani haya so sai dai mu magana mu shine ya gaya musu wannan gine-gine da muka yi gine-gine ne wanda yake na marayu domin duk abun da za a yi ba mu san abun da zai taba wannan gini don kamar mun yi gaba za a dawo da mu baya suka ce mishi wannan abu ba za a taba wannan gidan mu ba mu labari ya aka yi waɗannan kowannan filin ya zama na marayu kuma sannan ku kuke kula da filin yau wato dalilin da yasa wannan fili ya zama na marayu shine da ni da shi wato yayan na dalatu muka da kuɗi muka siya filin saboda damuwa da duk shekara in aka zo watan azumi akan bara da kyar ake samun abun da za a yi ma ya'ya marayu wato riguna da kayan sallah da wasu abubuwa to ganin haka duk shekara akan fi sabilillahi ne a masallatai da kuma wajajen tafsiri sai ni da yake yayana ne kuma muna da kyakkyawan fahimta muka ce to wannan abun mu gina wannan gidajen in muka gina sai mu sadaukar da shi abun da aka samu ana daukan nauyin waɗannan marayu abun da ya shafi karatunsu da wani abu haka amma wannan abu ne wanda mun yi shi ne wato alhaji aliyu ina son in fahimci su waɗannan marayun naku ne yan uwan ko kuma marayu na gari eh marayu ne wanda waɗansu sun shafe mu waɗansu kuma na gari ne domin duk masallatan ahli sunna ai musulmai duka yan uwan musulmai ne mu muke ɗaukan nauyin marayun da aka mutu aka basu kuma shekara bayan shekara akan samun ƙari na marayun na saboda yawan mace-mace da ake samu. Wato ma'ana dai ko Allah ya hore muku abu inda kuke da zama a wannan wajen ko kuna so ku yi amfani da shi saboda taimako ne kawai. Kwarai da gaske. So ana cikin haka ko da suka rusa wannan suna kan wato wannan aiki nasu sai suka fahimci wa'annan tankunan ba za su fita ba saboda fellow da din babba ne Mm, da kuwa abin da ake cewa wakafi ai yawa ah, shi mm. wakafi mutum ya ba da waje wani waje haka eh, in ya bayar duka abin da za a yi nasa ne amma kuma eh. ah, za a amfani da yake zuwa yana nan yana tafiya wajen taimako waɗannan mm. na taimako so da suna kan wannan aikin sai suka fahimci ba inda za a yi tankunan saboda tsayin su su fita ba tare da wannan ginin sun taba shi ba ba su tuntuɓe mu ba ba su tuntuɓi shi yayan namu ba kawai suka rusa ginin kawai ana kan aiki ne muka zo mu ga an rusa gini muka same su wannan ba abin da muka yi da ku ba kenan ina zuwa a alhaji aliru na akwai abin da nake so na fahimta lokacin da za ku ba su aron wannan wajen eh. ko rubuta yarjejeniya a takarda cewa za ku yi amfani da wannan waje na wani lokaci kaza a ba mu rubuta wannan yarjejeniya tsakanin mu da su ba saboda kyauta ne muka ba su da contract ne muka shiga tsakanin mu da su da za mu rubuta shi a rubuce wato mana ko da kyauta ne za a rubuta a mun ba da mun ba ku kyauta ku yi aiki zuwa lokaci kaza zuwa lokaci kaza kamar eh. yadda yake maganan ma addini da kake ko bashi za a bayar eh Allah ya ce a rubuta a rubuta ba abin da yake faruwa ka san faktubu ba eh an ce haka wannan faktubu din eh, eh shine ba ku yi ba eh bayan ba mu yi ba ka san Hausawa Hausawa muna da wani moral value muna da kawaici muna da akwai abun da malam Bahaushe in yi yarje maka yana kallon babu cin amana tsakanin shi da kai to ina ganin gidan shi gaba ɗaya ma sai wakilta ka ya ce maka wannan gida ni dai zan yi tafiya duk abun da ya taso su zo same ka wato dai al'adar hausawa ne amma ba al'adar addini ba addini bane amma al'ada ne na hausawa amma wannan ba ba addini bane gaskiya so ana cikin wannan tafiya sai suka da suka rusa wannan gini ko da muka zo muka same su suka ce mu yi hakuri wannan gini in aka suka gama aikin su suka mayar da waɗannan tankuna za su zo su gyara mana wato wannan gini sai muka ce to shikenan ba damuwa duk da nan ba ku sake kuma a wannan gabar ma ba yi wani rubutu ba eh, a wannan da amfani da a wannan a wannan gaban eh a wannan mun yi amfani da amincewa da suka gama aikin sai muka ga abun ya fara wato tangal-tangal sai muka nemi manajojin mu zauna mu yi rubutu kowane manaja yana jin tsoron a ce an yi wannan rubutu da hannun shi a ciki saboda yana kallon aikinsa shi yasa ba su yadda mun yi wannan rubutu ba domin sun gama aikin sai abin komo ga ya zama yaudara ana yawo da hankalinmu to tankunan nasu wanda suka cire lalatattun ya zauna a wurin tsawon wurin watanni zai kai kamar watanni uku ko zuwa hudu sai shi yayin namu ya kira su ya ce to tankunan nan ba mu yadda da zaman su a cikin wannan filin ba su zo su kwashe wayannan tankunan nasu wato ma'ana kun haƙura da maganar sai an mayar muku gini a'a ah, ba mu hakura ba maganan gini muna nan muna yi amma tankuna da suka basu dogayen tankuna cikin wannan filayen namu in za ka kalli wannan hotunan za ka ga tankunan wannan su ne tankunan da suka lalace na daɗin ke wayannan tankunan lokacin da aka zo da sababbi ne aka sa tsofaffin suna nan ta nan in ka lura da wannan hoto da ke hannun mu wajen ya zama kamar yadin aje tankuna ya zama yawa sun mai da shi yadin aje tankuna da kuma zubar da shara ma domin akwai lokacin da muke wurin wani ɗauko shara daga nan gidan man AA Rano ya zo zuba shara a wurin so da suka yi wannan sai muka ce to wayannan tankuna zo su kwashe su kuma tunda wa'adin da muka ɗiba musu ya ƙare wayannan tankuna za su biya zaman su a wannan wurin so ana tafi sai suka zo da kuɗin hayan tankunan suka zo da 300,000 a nan ba mu yadda karfa ba sai da muka rubuta da kuma yarjejeniya shi manajan nasu ya sa hannu da kuma mu muka sa hannu da kuma yarjejeniyar gininmu da suka rusa za su biya wannan shine takardar da yake hannunmu a nan a yanzu so ana cikin wannan takaddaman sai ciyaman na angon ya ji halin da muke ciki to ba mu sani ba la'alla shine ya kai ga an rubuta a jiki alpha solid council suwaye ne nan. e eh, to nan wato lauyoyinmu ne da muka ɗauko a lokacin mm-hmm. saboda su zo su mana wani abu na rubutu kasan duk inda aka ce rubutu na yarjejeniya abun da ya shafi gaddama ko da digirin ka goma ne a english kai ba zai yi ka rubuta ba kasancewar a lokaci ba mu damar tsayawa idan allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban korafin alhaji halilu sabu kefi da alhaji ramalan yanzu a madadin nasiru adamu hikaya nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya karfe goma wato sha biyun dare ne da minti 27 ga labarai a takaice. Fadar White House a jiya Lahadi ta kara ayyana dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump ya yi don ya gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico domin ya hana kurarowar bakin haure duk da ya ce ba sai ya yi hakan ba. Wani mai ba shugaba Trump shawara wanda ke da tsatsauran ra'ayi kan bakin haure mai suna Stephen Miller ya gaya wa gidan talabijin na Fox News jiya Lahadi cewa Trump a ta bakinsa na iya kin ɗaukar matakin game da wannan matsalar, to amma bai zaɓi yin hakan ba. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya aika da saƙon Twitter cewa daular da ISIS ta yi ikirarin kafawa na shirin faɗawa hannu amma ya yi barazanar barin ɗaruruwan mayakan isis ɗin su koma ƙasashensu na asali su ta tabka ta'asar muddin ƙasashen waɗanda su ƙawayen amurka ne suka ƙi zuwa su ta sakeyarsu gida an soke wata ganawa da aka shirya yi tsakanin wakilan amurka da kuma wakilan ƙungiyar taliban a ƙasar pakistan bisa ga wani labari da yake fitowa daga dukkan ɓangarorin guda biyu wani jagoran kungiyar taliban ya tabbatar bisa sharaɗin sakaye sunansa cewa amurka ta soke ganawar a wata sanarwa da kungiyar taliban ta fitar ajiya ta ce tattaunawar an ɗage ta ne saboda mutane da yawa daga cikin mambobi sha hudu na tawagar da za a tattauna ba za su iya fita ƙasar waje ba saboda suna cikin jerin waɗanda amurka da majalisar ɗinkin duniya ke matuƙar ganin baƙinsu. su Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman a jiya Lahadi ya shaidi wani sa hannu na saka jari mai yawa da kasar bata taɓa yi ba da kasar Pakistan. Masu haro da kama kawo ƙarshen shirin namu na safe sai kuma dan anjima da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yan zamanin shi Muhammad Hafiz Baballe, Shubahiro Diodune da ya haɗa shirin sai mu Jimmy Cook. Mahmud Lalo ke cewa ku kasance lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Le Monde aujourd'hui.